jama'a sauraron sashen hausa na radio france international rfi barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni muhammad salisu hamisu a shirin namu na yau zai yada zango ne a jihar agadas da ke arewacin jamhuriyar nijar domin duba shagulgullan biyanu wata al'ada da mutan agada suke rayawa shekaru aru-aru da suka gabata. Muhammad Bilal mai mukamin agulla ɗaya daga cikin masu shirya biyanu ya yi mada tsokaci kan lokacin da ake gudanar da shagulgullan na biyanu kamar haka. Radda aka kwana goma sha bakwai sallah satin ta da ya zo rana ake fara buga biyanu. in aka biya nu yamma ke farawa in takkon biyu ranar na uku sai gaba su kama su fara fitowa ake yi nan bakin kofa gidan tambari abu ga biyanu in aka buga biyanu in yi ya isa ma ana iya a ta tudu ba laifi ba ne yamma da gaba da gawa ana yi har kamar kwana uku hudu haka gaba daga yamma sai ta fara biyar gari in ta yi biyar gari yau gobe ta bari gabas ta yi daga har wata ya tsaya in wata ya tsaya da da an kama duka dare kowane ma ya kamun ranar takwas ranar takwas nan ake tayya alaksi ranar tara nan ake rawa ranar goma shine yau madagashula Wasa mai kama da yaƙi biyanu al'ada ce mai ban sha'awa da kuma ake alfahari da ita a ƙasar jamhuriyar Nijar musamman a yankin na Agadez, inda mazaje za su yi shiga ta mayaƙa da rawuna masu tsoron zabo na turkuɗi mai tsadan gaske ga takobi da mashi a rataye, a yayin da wasu ke ɗauke da ganyen itaciyar da bino a bi'ayari ana kiɗa da rawa daga gari a nafi kwanan daji. Malam Gali Musa wani tsohon marayi biyanu da ake kira 'yan zariya da ke nufin marika tuta ya yi mana tsokacin dalilin fita da kayan yaƙi a bayan gari. A bayan a yanzu gada ake ake da soji. Wa'annan samarin da yake wa'anda yake majiya karfi wa'anda yake su ne masu kare sarauta. A mazaje ne suke gwada karhinsu da abunsu na yaƙi da abun da suke da da komi da komi. hakanan ne ake yin shi. Nasara ce ake gwadawa. Ake gwada ana da nasara bisa abubuwan da ake yi don a gansu. a maka ɗamara mai kyau ce maka ba wanda ke sanin kayan wane sai an fito fili a cikin biyanin kowa bai san wane ne wane ba kuma yaro karami bai gita wurin biyanu. babu rashin kuma yasa nan kowa ya san karami da babba yan girma dan zariya nan suna da daraja Suturar da ake hawan biyanu sutura ce ta musamman wadda kai tsaye suke wakiltar al'adun abzinawa inda kuɗi ke shan kashi kafin haɗa suturin kamar yadda sadi malam dodo tambari na biyanu ya shaida mana. shi ɗan zariya kaga da farin dai yana buƙatar 'yan ciki yan cikin nan dai a yanzu dai babbaku ne ake amfani da su kaga akwai takalmi wanda muke ce mai ibuza na fata wanda yake musamman dama da ake yin su wannan da saboda biya ne banci wannan akwai rawani rawani na turkudi akwai tuntu akwai layak kai akwai layak gaba akwai albe ko kuma abin da ya kama da albe kama a sattar ba hakan ga akwai lamara. sa'annan kuma akwai halmai kana ganin su suna nan abin ga kamar buza-buzai gare su akwai kawa wanda yake musamman na biya ne ne takoba kama in kana da kana iya karata ta ka rike wukarka ta hannu wanda za ka rawa da ita sannan ka samu takalmi kuma irin namu amma balka hakan ga hawa hawa ne ko ba gaskiya ba ni yanzu in ka bani zaɓi ka ce mu wai za ka kashe kuɗi na ka fuddo mutum ya yi hawan biya gaskiya sai ka kashe miliyan yanzu To sai dai lokacin da ake gudanar da shagulgullan biyanu lokuta ne da suka yi daidai da wasu muhimman lokuta na addinin musulunci, musamman na ranakun tasu'a da ashura da mabiya mazahabar ahalil baiti ko 'yan shi'a ke nuna jimami kan kisan jika manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Imamu Hussein Shin ko za a iya cewa waɗannan shagulgulla na biyanu na da alaƙa da waɗannan shagulgulla na tasu'a da ashura? Shak Muhammad Barmo babban malami ne a Agadas ya mana tsokaci. Biyanu mu ce ta al'adanmu wadda yake kuma asalinta ta mu ce ta Agadas. Biyanu kamar yana tare da masarauta ce ta Agadas take ɗauke da shi al'ada ce ta ƙasa wadda yake kuma ake yin ta a munasabar cikon shekara ta musulunci. kamar ana tarbon ana fara shi tarban shekara ta musulunci kamar ma'ana sha bakwai ga watan zulhijja sai a zo a kare shi tara ga watan muharram ba ta da alaka da addinin musulunci tana da alaka da al'adodi kamar yadda duk kowace ƙasa take da al'ada kamar duk shekara kenan sultana tana iya gane karhin karhinta ka lura kuma ana yin shi kuma da kaya ba na walakanci ba kaya na ado na ɗaya a gwada karhin ƙasa na ɗaya a gwada wadata ƙasa da ƙasa ba ta da talauci don haka ma kamar eh, lokaci muna in kamar wani abu ya samu ko ta matsala sai gabiyanin ma sai a bar shi ba a yin shi mun taba ganin wata rana wani matsala ta samu biyanin ga kaman ba a yi shi ma ba da kyau don shi na ce maka al'ada ai al'ada ma akwai inda musulunci yake yarda da al'ada in ya zama to babu abubuwan sabon Allah a ciki shagulgullan biyanu da aka gudanar a makonni ƙasa da biyu da suka gabata a jihar agadas sun nuna sun samu halartar baƙi daga ƙasashe na nahiyar afirka da kuma turai wanda a wurin ɗan majalisar dokoki Manu Agali wannan abin alfahari ne kuma abin yi wa jinjina ga mai martaba sarkin Agades. Wannan babban biki ne na yankin Agades da muke goya wa baya a matsayina na ɗan majalisar dokoki haka kuma da ke wakiltar ONG Hatima. a yau mun samu ziyarar 'yan majalisun dokokin faransa mambobi na gungun abuta na faransa da nijar don haka wannan dama ce mai matukar muhimmanci da za mu nuna wa aminanmu faransawa da jamusawa da sauran jama'a al'adunmu na yankin agadas al'adunmu na musulmi al'adunmu na nahiyar afirka don haka wannan babbar jinjina ce ga mai martaba sultan sarkin musulunci na ayir umaru alhaji ibrahim umaru da kuma duk dukkanin mutanen da suka halarci wannan sallah ta biyar. To ko yaya al'umma ke ji da shagulgullan na biyanu musamman na shekarar bana ga ra'ayin wasu daga cikin waɗanda suka halarci shagulgullan kamar haka. Tabarakallah bismillah abun ba a cewa komi dai alhamdulillah tunda ka gani ga samari da 'yan mata duka dai akwai tsafi latijawa duka an fito an kowa ya zo ya kama wurin shi kenan ka gani sai mu ce godiya ce dai muke za mu tura musu za mu ce musu mun gode gaskiya tunda an fito an kama wanga abin al'adar mu ce gode ma Allah da gwada mana na ta farin ciki duk yan jaha duk yan gari suna murna kowa ya fito da fifi mai ya da yara Allah sa ida sallah lahiya kare lahiya na farko dai muna dubun su ba godiya ga ubangiji da ku da kanku da kuka kula da hawai kuna tare mutane ga hanya kuna shi nasu mu mu san irin misalin daɗin da muke shi ba na wannan abu fatar da muke yi dai allah ya sa a kare shi lafiya yanda aka fara shi lafiya allah ya sa ya kare lafiya kuma muna kira ga 'yan jiha ko da rawani kasa ka bar fulla ko da rawani fari kasa alhamdulillah an gode ma Allah Allah ƙara ta mana wagga rana rana farin ciki yayi kyau alhamdulillah mun gode ma Allah da ya gode mana wannan rana wannan rana ce wadda yake agaris agaris motsa take shekaru da shekaru ake wannan mun gare su abin nan kakanni da kakanni yanzu uwa mu sun kakannin mu sun uwa mu sun yanzu kuma mu ne wani lokaci kuma kannan mu ne iyan mu ne kannan mu ne jikokin mu ne NCDC generation après generation abin da mun gari shekara bayan shekara kuma al'ada ce wadda ta fi kowace al'ada gare su da gwada mana rana Allah mai ta kuma rana kuma Allah ya kawo mana kwanci hankali sawu si wa ga sallah tana gwada kwanciyar hankali tunda babu kwanci hankali ba da za a yi ta To madalla jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin abokanan aiki musamman Umar Sani da muka shirya shirin tare ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke maku fatan alheri sai wani mako mu huta lafiya.